Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo iska mai karfin gaske wacce ke kadowa daga makwacin guguwar da aka wa lakabi da dorian ta fara nausar arewacin yankin bahamas a daren jiya asabar lamarin da yasa aka fara kwashe mutane da rufe otal otal da filin tashin jirage a cewar hukumomin yankin cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta amurka ta ce akwai yiwuwar makwacin guguwar ta ci gaba da zama mai karfin gaske yayin da ta kai karfin mataki na hudu ta kuma doshi yankin jihar florida cibiyar ta kara da cewa mai yiwa ne karfin guguwar ya rika kwangaba baya baya yayin da guguwar ka iya zama barazana ga rayuka ta kuma sa ruwaye su karu da mita biyar a yankin na bahamas shugaban amurka donald trump kenan yake cewa wannan guguwa na ɗaya daga cikin mafiya muni da muka taɓa gani cikin lokaci mai tsawo za ta iya zama mai tsananin gaske na yi magana da wasu sanatoci da wasu mutane da dama ciki har da gwamnonin jihar jihohin georgia da florida da ke makwabtaka masu rajin kare demokuraɗiyya da ke zanga-zanga a hong kong sun yi wata sabuwar arangama da 'yan sanda a jiya asabar bayan da suka yi kememe suka bazama kan tituna don nuna adawarsu da gwamnati a jerin zanga-zanga ta sha uku da suke yi a kowane ƙarshen mako. 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla tare da fetsawa masu zanga-zangar wani ruwa mai launin shuɗi a nasu ɓangaren masu zanga-zangar sanye da baƙaƙen kaya sun yi ta jifan 'yan sandan da duwatsu da wani abin fashewa an dai ga bakin haƙi ya turnike sararin samaniya bayan da masu zanga-zangar suka kunna wani curin wuta a kusa da harkutan 'yan sandan yankin na hong kong sai dai 'yan sandan sun yi nasarar kashe wutar bayan da suka kada masu boron zuwa wani yankin birnin mayakan taliban sun kai wani mummunan hari da goshin asabar ranar asabar kan wani gari mai muhimmanci da ke arewacin afghanistan duk da cewa shugabannin kungiyar na ta faɗi tashin ganin an cimma matsayar zaman lafiya da amurka kan wannan yaƙi da ya ƙici cinyewa mazauna garin kunduz babban birnin lardin da har ila yau ake kira kunduz sun ce mayakan na taliban sun yi wa garin ruddugu ta hanyar kai hare-hare ta hanyar kuna da dama lamarin da ya sa aka kwashe yinin ji ana ta ba ta kashi tsakanin mayakan na taliban da dakarun gwamnati ministan cikin gida nasarar rahimi ya ce akalla mutum goma ne suka mutu sannan wasu biyar sun jikkata ciki har wani shugaban 'yan sanda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a nan amurkan akalla mutum biyan ne suka rasa rayukansu kana wasu 21 suka jikkata a wani harin kan mai uwa da wabi da waya ya faru a yammacin jihar texas shugaban 'yan sandan yankin da ake kira odessa michael gark ya kwatanta harin a matsayin mummuna 'yan sandan sun ce al'amarin ya faro ne a lokacin da wani mutum ya sace wata motar raba wasiku ta post office ya yi ta yawo a cikinta yana harbin dauki daidai akan mutane daga baya 'yan sandan sun yi wa maharin kofar rago wanda aka bayyana cewa farar fata ne da shekarunsa suka haura talatin suka harbe shi har lahira a wajen garejin ajiye mota da ke wata sinima a cewar hukumomi zuwa yanzu 'yan sandan ba su faɗi dalilin da ya sa mutumin ya kai harin ba wanda har ila yau ya raunata wasu 'yan sanda uku yayin da miliyoyin mutane ke ci gaba da zama cikin yanayi na tsananin tsaro a kashmir na yankin india mazauna yankunan karkara da ke kan iyakokin pakistan da india sun yi korafin shiga cikin mawuyacin hali yayin da dakarun bangarorin biyu ke ci gaba da fafatawa mazauna yankin da ke fama da matsanancin talauci sun ce tun bayan da india ta karbe ikon cin gashin kan da ta ba kashmir a watan agusta fadan ke ci gaba da kazancewa akalla dalibai 200 ke halartar wata makarantar islamiyya a kan iyakar da ake kira chakoti a yankin na kashmir da ke bangaren pakistan amma yanzu kasa da dalibai biyu ke zuwa daukan darasi a cewar wani malamin makarantar iyaye na tsoron tura 'ya'yansu makarantar ne gudun kada a harbe su a musayar wutar da dakarun bangarorin biyu ke yi wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa fiye da rabin adadin yara 'yan gudun hijira a duniya wato kusan yara miliyan uku da 3.7 ba sa zuwa makaranta lamarin da ka iya shafar kwarewar da ake bukata wajen gina makomar al'umma saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba tare da ni Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan ana shan hantsi lafiya. Masu bukata ta musamman a Najeriya sun bayyana bacin rai akan yadda shugaba Buhari ya naɗa ministocin sabuwar gwamnatin kasar ba tare da baiwa na kasassu mukami ko ɗaya ba. sabanin yadda suka yi tsammanin za a gyara kuran da aka yi a wa'adin mulkin sa na farko a bisa la'akari da gudunmuwar da suka bayar wajen ganin ya yi nasara a zaben da ya gabata kamar yadda za ku ji daga bakin muntari salis sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin najeriya a zantawarsu da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda mu dinnan mu ma akwai ƙuri'an mu a ciki yanda aka bi kowa aka mai kamfe mu ma haka aka yi mana kamfe yanda kuma kowa ya ba bada gudunmuwarsa a cikin domin a ga wannan gwamnati ta kahu mu ma haka muka ba da gudunmuwarmu amma ya kasance cewar an ba da minista 43 a ce ba masu bukata ta musamman kuma sunan a ce wai ana yi da mu a'a to ai ta kare da ana biki a gidansu ya ce ya gani a karto mu ba mu gani a ƙasa ɗin ba domin muna kira ga mai girma shugaban ƙasa lallai ne a yi mana adalci mu ma ministocin nan a sanya mutanen mu a ciki kuma ya kasance mun ga wani mai bukata ta musamman a ciki domin ministan nan in mai girma shugaban kasa ya bada ba shi bane na farko kafin ya bada wasu kasashen sun duniya su ma sun dauka sun bada ko yanzu da kake ji a Ghana din muna da minista makaho ministan cikin gida to saboda haka kaga bai kamata a ce an bada mukaman ministocin nan 43 a ce ba mutane masu bukata ta musamman ya mai girma shugaban kasa idan dai ana so a ce aiwa kowa adalci a kasa ya kama kamata a yi mana ba mu sai magana ta taso a ce ko barace-barace da sauransu to idan ba a damawa da mu kuma minista nan ba ido ne ko kafa ko yatsu ke rike da ita ba ilimi ne ke rike da ita ilimin nan muna tun daga masu primary high university wanda sun gama suna da digiri muna da masu hnd muna da masu master ma kai muna ma da farfesoshi a ƙasan nan to don menene tun da ba wai ido ba ko kafa ke rike da ministan nan dan mine ne mu ba za a ɗauki ministan na mu ma a bamu ba mu ma a gwada mu a ganin shin mine ne abin da za mu iya yi wace rawa za mu taka mu ne ma wanda za a ba ministocin kaga mun rike amana a ciki fiye da mai kafa da mai ido din yanda ku za mu rike wannan ofis din da daraja fiye da yanda ba a tsammani Rashin baiwa na kasassu damar shiga a dama al'amuran kasa musamman ayyukan hukuma wani abu ne da yake ƙoƙarin samun gindin zama a Najeriya. lamarin da ya sa kungiyoyin nakasassu daga sassan kasar suka yi zaman darshan a abuja da nufin tunatar da gwamnatin kasar dokar da ta wajabta a baiwa masu bukata ta musamman kashi biyar daga cikin ɗari na yawan ma'aikatan gwamnati don kare wannan rukuni na al'umma daga mutuwar zuciya sunana comrade muhammad ardu abubakar gombe ko kuma ka ce honorable muhammad ardu abubakar gombe to lallai hakiya yadda ka gani na banda idon nan na taba tsayawa house of representative gombe home federal constituency 2015 a ƙarƙashin jam'iyyar apc ga muna a federal civil service commission wannan ko ba shine karo na farko ba mun sha zuwa maganan aiki ne kundin tsarin mulki na ƙasar nan ya ce duk wani daukan aiki da za a yi a bawa na ƙasa su kashi biyar to shine muka bukatan kashi biyar ɗin mu ɗin a bamu raba a cikin miliyoyin da muke da su kana da sani ina da sani al'umman na ƙasar najeriya mun kai miliyan ashirin da wani abu so don haka wannan 5% din shi muke demanding sannan abun da ya kawo mu primary lima shine da odata mu zo mun demonstration ana mun yi zanga-zanga sun ba mu form guda 29 na recruitment suka ce mu je mu shikawa inda suke da education so ina da education musa mutane 29 mun cika musu an yi komi an sa cv magana appointment sun ce mana in less than one month za mu karba cikin wata daya za mu karɓi ƙasa da haka to har yau shine yau abun da ya kawo mu ba mu matsawa na koda da inci daya sai an ba mu wa'annan appointment letter na mutane 29 da muka cika muka mika musu baka ganin kila saboda kun kawo mutane 29 ne ba su zama 36 kamar yawan jihohin Najeriya bai saba a baku ba mun roƙa ma ai da ma 5% din mu kashi biyar cikin 100 namu ne ya kamata mutum sittin 68 ne za a bamu abun da ke tafi a wannan Federal Ministry of Education a yanzu haka amma saboda son kai da rashin adalci suka ba mu 20 da farko muka ci gaba da ƙara uku muka matsa a ci gaba da 30 aka je ga 29 to wannan kaga ba bai goyin across ba bai zama kowace jiha za ta samu ba don akwai jihohin da ba su ya samu ba don haka shine wannan dan kaɗan da muka samu muna so mu tabbatar ya shiga hannun mu a yau mun tafi da shi ba inda za mu inda za ki mu za ga da jakakuna da komai daga dukkan bangarorin Najeriya muka zo nan kuma ko ana ruwa ko ana rana muna wannan bakin gate ba inda za mu je ko daga nan zuwa mako ɗaya ne ba wani abun da ya rage mu yi karatu ne already har yanzu ni ina makaranta yanzu haka ne nake magana ina hada MSc na that is masters ke nake barago MSc in public administration a Adama State University Mubi yanzu haka na gama course dina ina thesis dina ne to don me ba mu ga dalili ba da ai akwai 'ya'yan manyan nan wani ko makarantar bai je ba amma ana biyan su albashi to mu me yasa duk wannan wahalhalu da ake encountering a jami'a mu on the going ba wani scholarship suke ba ba wani abu ba mu yi kokari iyaye masu a sai da dan rago dan akuya a hada a je a tallafa mana mu yi karatu aka mun yi mawara ba mu aikin da zamu ba mu ma fa muna da iyalai fa muna da mata muna da yaya muna da muna da dawainiya da sungulloli responsibilities kamar yadda su kowa yake da shi don haka mu ma yan Najeriya ne ba yan wasu kasashe ba ne ba ƙetarwa mu kai ba don haka dole ne a bamu sannan dole ne mu kasance part of wannan recruitment process da ake yi dole ne ba wai roƙon su muke ba in ka lura yanzu ga president namu daga jihar imo doctor ne in philosophy of education doctor gostam sunansa doctor in philosophy ne makaho ne don haka mu muna nan muna zanne a nan ruwa rana abincin mu ko ya kare mu za mu ci gaba da zama za mu ci gaba da zama muna nan ba inda za mun yi mun yi mu gana da shi ciyaman na wannan commission yana doje mana yana kakkaushe mana to mu muna nan anan inda za su huda wani kofa daban kuma su zinga shiga da fitar do in kuma ba haka ba ba a fita a wannan gida yau sai an ba mu akwai miliyan na mutum 29 sunana murjanatu adamu daga ina kika fito daga kogi eh mun zo nan saboda mu yi fight din right din mu a nan nigeria. bari in ga maka tun 2016 na yi graduating daga makaranta har zuwa yanzu nan gurin da an ka ce ga ga abun da ana yi ana submitting credential ku je wajen ku dan in submitting in mun submitting credential haka za mu daidai ba mu ji komai ba ko a zo ga interview ko mu interview ma abun da suke so ba su samu ba a'a kira mu kai baka da abun wani baka da abun wani je ki sa abubuwan da an ke so sai ki zo ba taba yi mana ba in mun submitin credential shi kenan ba taba doka mu aiki ba muna so in federal government za su taimake mu musamman muhammadu buhari izattu mu ce mu a yi magana da su mu an kamata a yi mu special ne ba wai za mu zo mu dinga yin haka ba an kamata mu zo na gida ma a turo mu mu zo mu samu aiki ba wai muna wahala kan titi ba wai mu bari begin begin kar mu yi begin kuma mun bari kar mu yi bara mun bari kuma muna aiki na mu amma ga muna akwai wasu mai family akwai wasu yara biyu yara uku yara hudu ga suna an ce mu je makaranta mun je makaranta kuma ba komai a wace jami'a kika karatu a federal college of education zuba zan ci gama a jami'a abuja degree program nawa na gama nc e yanzu na. solidarity for A kokarin jin ta bakin hukumomi, Madina ta tuntuɓi Madam Felicia Inyola Babaoye, jami'ar hulɗa da 'yan jarida a hukumar ɗaukar ma'aikata ta ƙasa sai dai ta sanar da ita cewa shugaban ma'aikatar da mataimakinsa sun yi tafiya da zaran suka dawo za a tantauna wannan bukata ta nakasassu in ji ta. and now the chairman is not around the pamsec is not around they are attending the retreat two day retreat so when they come back we'll get across to them and pleading with them to please give us time. to masu sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so. a madadin wakilin sashen hausa a abuja madina dauda da bakinta ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na da. Ku Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara gabatar da hira da shirin domin iyali yayi da uwar wata yarinya 'yan shekaru goma sha uku da ke zaune a garin Misau na jihar Bauchi. Wadda wani mahaifin abokiyarta a makaranta ya yi mata ciki bayan ya shafe sama da shekaru biyu yana mata fyaɗe da tunanin cewa shekarunta ba su kai da za ta iya ɗauka ciki ba. A yau shirin domin iyali ya hira da wan yarinyar wanda shi ma muka saya sunansa ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad. babanta yayan babana yarinya a ɗakin mamana ta taso tun tana garama tun ta fi shekara uku da kaɗan ba da aka gaya mun sai na dole samu yarinya lokacin an dawo da su an dawo da ita kenan shi kuma ya gudu da an na zo ina same ta sai nake ce mata menene halaganta da shi sai take ta yakan aike ta tun tana islamiyya zai shigo lungu sai ya aike su kayan irin dinki da sauransu sun yi ne bar mata irin ishirin haka ko ya saya mata disko tun yarinyar tana karama sosai tana firamare school sai dan ba ta kudin tara haka daidai irin na anguwa wanda yanayin adam waje ake ba za ka taɓa instruction din akwai wani abu a tsakanin su ba tun da ya samu kawarta ne wata da na zo na same ta nake cewa me ya alaƙar su ya aka yi haka har aka same ta abu ita da ta tafi talle sai aka ce ruwan ta ya ɗauka. sai yake ta je gidan ta karbi kudin ta kai masa sauran sai ta karbi kudin sai nake cewa to bari in kirawo shi bai kamata in bi bakin ta ita kadai ba hmm. sai na fita ni je shagonsa na samu yaronsa sai na karbi numbansa ai numbansa da na karbi numbansa sai na kirawo shi ina kiransa bai gane waye bane saboda sai na ce masa ibrahim ne sai ce wani ibrahim sai na ce masa maliyu sai ce ah, yarinyar nan nan dai na bude ina shara sai ta zo wucewa sai na ce duk ba wannan nake jira ba ka zo ina son na yi magana da kai ina ji ba gadanta da jinata dan ba zan iya hukunci da bakin mutum ɗaya ba sai na kirawo shi sai aka kirawo fansa ganin babansa sai muka zo muka zauna sai nake cewa duk abubuwan da yake faruwa da yanzu ce mun magana kana shara ne duk ba wannan bane ne halagan ka da yarinya kuma ni na tambaye ta ta gaggaya mun ga dalilai sai nake ce masa haka yana faruwa ya ce sai na ce babban sa to kaji abubuwan da yake sai babban sa yake gaya ma a lokacin sai ake ce babban sa to limamin anguwan ne kan zauna shi a kayan abubuwa a lokacin sai na ce masa ga abubuwan da yake faruwa sai ce wannan abun tun da ya amince za ta yi istibirai in har da ciki kuma in ta aihu zai aure ta in kuma babu ciki sai ya da sadaki sai a daura aure sai na ce to shi kenan mun fita sai na ce amma ya kamata a ce akwai hannun hukuma a ciki to dalilin tafiyan mu hisba aka yi rubutu babban ya sa hannu ya ce shine wakilinsa shi ma ya sa hannu ni ma na sa hannu sai shi shugaban hisba ya ce ta sa hannu sai ta sa hannu sai shi ma shugaban hisba sai ya sa hannu akan in sati ya zo zai da kawo sadaki shi ba bai telan ya sa hannu shi ya sa hannu shi ma shi ya ce wannan babban nasa shine wakilinsa sai ya ce babban nasa ya sa hannu sai shugaban hisba sai ke ce masa to shi ba bai ya sa hannu mhm. sai ya ce babban nasa shine kaman awalinsa wakilinsa hmm. tunda shi yake neman aure ko ko yi muka tashi su suke zuwa mana neman aure sai yake cewa ya sa hannu a matsayin shi ma awalinsa ne yake cewa to shi kenan da aka je aka ce ba dama mun yi magana kan yin ta istidra'i za a yi aure in babu ciki inda ciki kuma in ta haihu za a yi aure saboda shi babban nasa shi ya wannan maganan da muka je hizba ya hizba ya ce ai yanzu rayuwa ba wai sa a na istikrayi ba ne saboda abu ne a gaban hukuma ya kamata a san wani irin hali take ciki sai ya ce da ya kawo kuɗi a wajensa a je a gwada yarinya a masa gwadi na test na hiv da na abubuwa da ya shafi akwai masabobin da ake magana na ciki ma ana iya ɗaura aure sai shugaban yanzu ya ce shi ba shi ka fahimtar wannan sai ke cewa ya menene na wasu na ce shi ne alkali shi fahimtarsa a kayan hukunci shi ne na babu ne da ce ake ziga shi aka ziga shi aka ce kare aure ta kare ta Mhm. shugaban yanzu gaban shugaban hizba sai ya ce ba zai magana a gaban shugaban hizba ba yanzu zai kawai a yi gaba shugaban hizba na waya ce zai kirawo abbakar da yake wannan area pass akwai abbakar wani police sai ya ce zai kirawo shi ya ce zai kirawo shi akwai wani abokin wannan din ma'aikacin kotu ne sai ya kirawo shi ya kirawo shugaban hizban waje suna fitowa cikin abbakar sai fasir sai aka fasa kiran abbakar a lokacin da muka fito sai nake cewa wannan maganan da ya yi ni da kyau damun ba abu ne wanda ana magana ga yaya za a yi wasu abokanansa su shigo mu da muke da gaskiya kuma ga nan abun da an sa hannu kuma kai ka bi su a haka suka masa yawa abokanai saboda shi yana da wa'inda in ya je zai kamo kafa ya kamo kafa a yi haka masa ba wani abu bane mu an raina mana arzikin mu ne ba mu da shi shi yasa a wajen shugaban hizban na ce mun bi hukuma ne yasa ba mu taba shi ba saboda gaske dole ne inda hukuma ne za ta biyo mutane za ta ba wa mutane gaskiyar su ni da ya haɗa mu da shugaban area command ne sai a lokacin sai bai haɗa mu ba saboda sun ture masa kunne da akwai abokanansa ma'aikatan kotu su guda wa shugaban hizba shugaban hizba ne aka ba shi kudin da aka ja kai test din eh shugaban hizba shi aka bayar shi ne ma yi magana za a yi test din ya yi ba a sayo babir tele kawo kudi sai aka gaya babir tele babir tele ko abokinsa ma'aikacin kotu sai ba abokinsa ma'aikacin kotu shi kuma ya kawo ah, shugaban hizba shugaban hizba kuma ya ba ƙanina a je a masa gwajin da ya kamata aka je aka gwaji a lokacin aka kawo result din tana da cikin sati bakwai wanda babu wanda ya sani ita ma bata san tana da shi ba saboda yarinyar yarinya ne aifuwan sama an haife ta ishirin ga watan shida ne 2006 na da certificate din haifuwansa to yanzu dai shi babayo tela da yan uwansa da ma hezba kamar sun zara su kenan ne ko ya ake ciki maganin wancan satin mun je kotu kullum in muka je lauyansa sai ce yana neman a yi sulfu lauyan mu kuma sai ya je shi sai na fahimci to mu lauyan mu tun da muka ɗauke shi yana zuwa yana magana shi in wancan ya faɗi magana alkali zai ce wa lauyan mu ya ce wani abu lauyan mu ya ce wannan shi ya ce wannan fa ba ba garamin shi alkali ya ce wannan fa serious case ne ba hmm. su mai da hankali ba wannan fa ba karamin case bane ba na bashi bane sai suna wasa da abun su lauyoyin to za mu ci gaba da zuba ido mu ga ko za a samu lauyoyin sa kai da kuma kungiyoyin kare hakokin bil'adama da hukumomin su sa baki domin taimakawa rayuwar wannan karamar yarinya da kuma jaririn da za ta haifa. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci ko kuma bayyana ra'ayoyinku a kan wannan lamari a shafinmu na Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba yi abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya. taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni barai nawa ira da aminci Allah da dawo manzo babba kai zan roka kaunar manzo ila husa ba zan tafi ba walle walle wana ta dauke kama karya karya magana gobe ba ne ba na da bayani ya al'umma ko dan saurara mutum da nake yi idan ka ji na ka na ka lura dukan jago da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauki kama karya. Karya. Magana gobe mu ne ba. mu ne gobe ba mu ne ba. Dena mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau ne magana gobe ba mu ne ba. Idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa. Kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba.